hotun kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Sunday Olise ya bayyana cewa kungiyar 'yan wasan Najeriya wato Super Eagles na samun ci gaba a ƙarƙashin jagorancinsa. Ya faɗi haka ne a bitar shugabancinsa wanda aka kwashe watanni biyar zuwa yanzu. Tsohon ɗan wasan tsakiyar filin na Super Eagles ya ce, Aiki ne ja a ce kana mai horar da 'yan wasan ƙasar da take da yawan al'ummar da suka kai sama da miliyan 170. Sannan ƙasa ce mai cike da masu tsokaci kan maula da kuma masu horar da 'yan wasan ƙwallon kafa daban-daban. Ƙungiyar ta buga wasanni takwas ta ci guda hudu, ta kuma yi kunnen doki a guda uku, ta kuma rasa wasa ɗaya. Sannan ta ci kwallaye tara tare da sadaukar da guda biyu a ƙarƙashin Olise. Ya ce ƙungiyar 'yan wasan na da sababbin jini irin su Moses Simon, Sylvester ibuan Chima Akas, Paul Onobie, Shehu Abdullahi, Kalikeme, Odion Igalo, Austin obarakpo da makamantansu waɗanda sababbi ne amma sun zama taurari a tawagar 'yan wasan na Super Eagles. A ƙarshe Olise ya gode wa masoya ƙungiyar ta Maular da cewa suna nuna musu goyon baya wanda yake ƙara musu ƙwarin gwiwa sannan kuma suna maraba da duk wata suka mai ma'ana don ƙara ciyar da ƙungiyar ƙwallon wasan ƙafar gaba, in ji Sunday Olise.